Bismillahirrahmanirrahim. Falalan yin layya. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar. Malaman tafsiri suka ce inna a'tayna kal suka ce alkausar kausar wani tafki ne a cikin aljanna. Waɗansu kuma suka ce ai alkhairul kafiru, alkhairi mai yawa. wasu kuma suka ce ma'anar alkausa ita ce na Fadima salamu yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fasalli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har sannan ka yanka abin layyanka wannan aya ita ce ayar da take ba da umarni akan dukkan wani mumini musulmi ya yi yanka ma'ana idan babban sallah ya zo ana buƙatar duk wanda yake da hali to ya tabbata ya yi layya domin layya akwai falala a ciki mai, mai yawa, akwai gwaɓi a cikin yin layya. To za mu faɗakar da al'umma falalan yin layya domin a samu a yi akwai lada a cikin shi mai yawa. Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin Sahihu Muslim hadisin Anas bin Malikin Allah ya ƙara masa yarda ya ce nama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naumatan khafifatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci bacci mai sauƙi ma'ana baccin da ba mai nauyi ba a sun maƙama sannan manzo Allah ya tashi wa rafa'a ra'sahu mutabassiman sai ga annabi ya ɗaga shi yana mai murmushi faƙila lahu sai aka ce wa manzon Allah ma adhakaka ya rasulullah me yasa ka murmushi me yasa ka dariya ya annabin Allah ƙala sai annabi ya ce nazalat anifan ɗazu-ɗazu ta sauka ai ƙariban ɗazu-ɗazun nan ta sauka suratun wata sura faƙara alaina inna a ɗaina kalkausar sai annabi ya karanta mana inna a ɗaina kalkausar fassalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar sai malam ce sababin nuzuliha dalilin saukan wannan aya ruya an rawaito an abi salih daga abu salih an ibn abbasin daga Abdullahi ɗan Abbas annahu ƙala ya ce innal asa bin wa'il lalle as ɗan wa'il bin hisham ɗan hisham ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kharuju min masjidi yana fita daga masallaci wa huwa dakilul shi kuma yana shiga faltaqiya indal babi sai suka haɗu a bakin ƙofa wata haddasa suka tattauna shi da manzala sallallahu wa jama'atun min quraishin fil masjidi ga wasu jama'a daga cikin quraishawa suna cikin masallacin falamma da kalal asu alaihim yayin da al'asu ibn wa'il ya shiga gare su ƙalu sai suka ce man zallazi tuhaddisuhu waye wanda muka ji kana hira da shi ƙala zalikal abtar sai ya ce wancan mai yankakken bayan ne wa inna ma ƙala haza shi asim bin wa'il ya faɗa wannan maganar li anna quraishan domin ƙwarishawa sammu muhammadan aftar sun sanya wa annabi muhammadu suna ma'ana sun ambaci manzon allah da suna aftar inda mauti inda mautibnihi ibrahim yayin mutuwar ɗansa ibrahim wa kana fil jahiliya ya kasance a zamanin jahiliya idan lam yakul rajuli waladun zakarun idan mutum ba shi da ɗa namiji yusammunahu aftar sai su rinka ce mai yankakken baya to haka shi wannan wa'il ya ambaci manzon Allah da mai yankakken baya fasami annabiyu sai manzon Allah ya ji ga wani yana ce mai mai yankakken baya alaihi salatu wasalam fa hazina qalbuhu sai zuciyar manzon Allah ta cika da fushi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan sura ina da kalkausar taslimatan liqalbihi saboda ya sassauta wa annabi zuciyarsa wa jawaban li aduwihi kuma ya mayamma da wannan ainihin ah, ah, ainihin wa'il al'as bin, bin wa'il wannan raddi akan wannan magana da ya faɗa wa manzalla ah, Allah ya faɗa wa manzalla lau asha ibnuk da a ce ɗanɗanka ya rayu ibrahim fala ya kalu ba zai kaɗaita ba imma an ya kuna nabiyan awwalan da ɗanɗanka ya rayu ya rasulallahi to ta iya ya zama annabi in lam yakun nabiyan idan kuma bai zama annabi ba fala yakun laka fi sharafun ai ya rasulullahi ba daraja bane a gare ka a ce kai annabi ne amma ɗanka bai gaje ka ba to da wannan ne hikimar da Allah ya sa ƴaƴan manzon Allah gabaki ɗaya ba sa rayuwa mazan saboda ba zai zama daraja ga manzon Allah ba a ce shi annabi amma ƴaƴansa ba annabawa ba shi sa tun suna ƙanana Allah ke ɗaukar ransu wa in kana nabiyan Allah ya ce a gaya maka ya Rasulallah idan kuma ka kasance kai annabi ne idan ya kasance shi annabi ne ɗanɗan naka fala ta kuna na khatimun to kai baka zama cikamakin annabawa ba sai Allah ya ce wa qarantu ismi bismika ya rasulullah ka sani na haɗa sunana da sunanka fit tauhidi a wurin tauhidi wurin kaɗaita Allah to kaji Allah ma ya tabbatar da cewa a haɗa sunan shi da sunan annabi Muhammadu a wurin tauhidi idan ma baka haɗa sunan manzon Allah da sunan Allah a wurin tauhidi to tauhidin kama ma kwata kwata bai cika ba Allahu akbar wa qarantu ismi bismika fi tauhid Allah ya ce na haɗa sunana da sunanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin tauhidi wal azani was salati na haɗa sunana da naka a kiran sallah hakan nan a cikin sallah kai wa kathirun min al ashiya wa kathirun min al ashiya na haɗa sunana da sunanka a cikin abubuwa da yawa wa anta sahibul kausari ya rasulullah kai ne ma'abocin alkausara idan kaifa takuna anta anta abtar ta yaya zaka zama abtar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama ainihin abtar ba dan dan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya rasu yana ɗan shekara bakwai yi wafati dan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa kuma guda uku ne alƙasim sannan akwai ibrahim sannan akwai abdullahi sannan cikin ƴaƴan Allah sallallahu mata guda huɗu ne akwai fatima akwai ruqayya akwai zainab sannan akwai ummu kulsum dukkan su nana khadija ta haife su Eh, Ibrahim al-Mu'azzam shine Maritul Qibtiyya ta haifa amma 'ya'yan guda shida duna na Khadija ta haife su kuma dukkan sun rasu suna ƙanana sun rasu kamar rasuwan manzon Allah ma ce ta rasu bayan manzon Allah da wata shida ita ma wata shida ta yi ta yi wa Fati. to an samu hadisi eh, daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin sayyidina ali Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu si'atun duk wanda yake da wadata falam yudahi amma bai yi layya ba Bala ya qariban na musallana to kada ya zo inda muke sallah kada ya zo masallacin mu saboda muhimmancin layya ya ku al'umma a daure layya a daure ai layya layya tana da matukar muhimmanci ana yin layya da rago idan ba a samu rago ba sai a samu bunsuru idan ba a samu bunsuru ba sai a samu ainihin raƙumi ba a samu raƙumi ba sai a samu saniya wannan su ne abubuwan da ake yin layya da su layya abu namiji mai ƙaho an gane ku ah, wa an ali radiyallahu anhu an samu hadisi daga sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda daga manzo Allah ya ce man kharaja min baitihi ila shara'i ila shira'il adhiyati wanda ya fita daga gidansa zuwa siyan ainihin ragon layya kana lahu bi kulli khatwatin asharu za a bashi kowane tako ɗaya in yi za a bashi lada goma Allahu akbar ka fita siyo ragon layya niyyar da kai to duk tako ɗaya za a baka lada goma wa mahallahu anhu ashar sayyi'atin Allah zai share maka kuma duk tako ɗaya za a share maka kurakuranka laifuffukanka ka har guda goma wa a lahu ashara darajatin sannan Allah zai ɗaga ka. har guda goma saboda falalan siyan abin layya. Wai za ta kallama fi shara'iha, ka je siyan layyan sai ka ce nawa ne yanzu wannan ragon nawa, Kai magana wurin siyan abin layyan. Kana mu tasbiha wannan cinikin da kuke yi da mai siyarwan za a rubuta maka ladan kaman kana tasbihi ne. Allahu akbar maganan da za ka yi wurin cinikin nawa na siya kaza a siyar mu kaza ne to a wannan maganan ma za a rubuta maka ladan tasbihi Allahu akbar wa idza mana thamanaha idan wanda ya je siyan abin lai ya biya kuɗin kana lahu bi kulli Dirhami za a bashi ga dukkan dirhami misali mu yanzu mu ce dukkan ɗari biyu ko naira ɗari za a baka duk naira ɗari ko ɗari biyu na kuɗin abin layyan da ka siya za a baka saba a mi'a hasana lada ɗari bakwai duk naira ɗari biyu cikin kuɗin cikin kuɗin da ka je siyan layya cikin kuɗin da ka je siyan abin layya duk naira ɗari biyu za a ba ka lada ɗari bakwai Allahu akbar wa iza qaraha alal ardi idan ranar sallah liman ya yanka nashi an dawo daga idi ka yadda abin yankanka abin layyanka za ka yanka ka yadda ita akan ƙasa yuridu dhabaha yana nufin yanka ta kana nufin ka yanka istaghfara lahu kullu khalqi duk halittun Allah za su ne za su rinka neman ma mai wannan mai yin layya gafara min mawdi'aha daga inda ya yadda ita zai yanka ta ilal ardi sabi'a zuwa ƙasa ta bakwai duk halittun da suke ƙasa ta bakwai lokacin da ka yadda abin yankanka za ka yanka ta za su yi ta Allah ka gafarta ma wani bawanka ya yi yankan nan ba don komai ba saboda tsoronka duk da mushrikai lokacin da aka farlanta ko kuma aka sunanta ita wannan layya ah, suna ta cewa ai Allah tabaraka ta'ala Yahudawa suna cewa ai Allah tabaraka ta'ala matalauci ne dabbobin da ake yankawa shi yake amfani da naman Allah yake amfani da jinin nan da nan Allah ya saukar da aya lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah baya amfani da jinin abin layyan da kuka yanka ko kuma a'a naman Allah ba ci yake ba a'a ya ce ku yi kun yi dan shi tsoron da kuka yi dan shi to dan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala in kuka yi dan shi in hakan ya isa mai to abin da ke amfani da shi kenan ku kuma ya saka muku wala da ma'a walakin yanalu taqwa minkum saboda hakan nan idan kai layya amfanin kanka zai dawo muna jin dai falala daga cikin falalan da Allah ya tanadar ma duk wanda ya layya na'am ah, min mawdiha ila ardi sabi'a zuwa ƙasa ta bakwai wai za qasama wai za qasama wai za qasama lahmaha idan ya zo kuma ya rarraba naman ya yayyanka ana yayyanka naman kana lahu bi kulli luqma duk luma ɗaya da aka ci ya bayar sadaka wasu suka ci ko kuma shi da iyalansa suka ci misla itki raqabatin za a ba shi lada kamar ya yanta wuyaye min walada Isma'il daga ‘ya'yan annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalam. An samo hadisi daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya Aisha, ya ke matata Aisha, Qaddimi adhiyataki, ki gabatar da ainihin layyanki. Ki gabatar da mene ne? Layyarki. Washhabiha, ki halarto da ita. Fa inna laki bi kulli qatratin taqtaru min damiha. Ya tabbata gare ki ga dukkan ɗigo na jini da ya ɗiga bayan an yanka dabban. Alal ardi akan ƙasa an yaghfirallahu laki Allah ya gafarta miki ma salafa min zunubiki abin da ya gabata daga cikin zunubanki faqalat sai Aisha ta ce ya rasulullah ya annabin Allah alana khassa amril mu'minina amma wannan falalan da ka faɗa mu ne matanka muke da wannan falalan da 'ya'yanka da iyalan gidanka ko kuma a'a duk wanda ya layya yana da wannan falalan faƙala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ce a Aisha ba ku kaɗai bane ƴan gidana ba ku kaɗai bane na bal lana wadil mu'minina amatan naku ne wannan falalan ga kuma sauran duk wani mumini da ya layya Allahu akbar baraka ƴan uwa a dage wanda yake da hali ya layya an samu an samu hikaya daga wahabu bin manabba ƙala ya in na dawuda alaihi salam lallai dawuda ma'ana annabi dawuda alaihi salam ƙala ya ce ilahi ya allah ma sawabu man daha menene ladan wanda ya layya min ummati muhammadin daga cikin al'umma annabi muhammadu alaihi salatu wassalam me ladan shi ƙala sai ce sawabu ladansa an yau. ni Allah na yi alkawari zan bashi bi kulli sha'aratin ga dukkan gashi ala jasadihi a bisa jikinsa ashara hasanatin zan bashi lada goma dukkan gashin da ke jikin dabban aka yanka za a irga a baka lada goma duk kashi ɗaya Allahu akbar Allahu akbar wa amhu anhu ashara ati, sannan zan goge masa ainihin zunubansa guda goma wa arrafa'u lahu ashara darajatin zan daga darajarsa har guda goma wa lahu bi kulli sha'aratin qasrun duk gashi guda za a bashi gida aljanna wa jariyatun min al ini sannan za a bashi wata budurwa kyakkyawa daga cikin matan aljanna duk wannan falala ne ga mutumin da ya layya wa markabin za a shi ainihin abin hawa min zawatil ajniha daga cikin abubuwan da suke da fuka-fukai khatawwa hamaddul basari tafiyar wannan abin hawan da za a baka yadda ka san kyaftawan idanu haka wannan abin hawan ke da sauri yarkabuha ahadul jannati yan aljanna su suke hawa kan wannan abin hawa bai tsiru biha ya tashi da wannan abin haisu sha'a duk inda ya ga dama ainihin ya je sannan an samu daga ahmad bin ishaq annahu qala yace kanali akun yace wallahi ina da ɗan uwa kanali akun yace ina da ɗan uwa a faƙirun talaka wa kana ma'a faƙarihi amma duk da talaucinsa kana yudahi ya kasance yana yin layya yana daurewa duk shekara yi layya kulla sanatin bishatin kowane kowane shekara yana yana yin layya da akuya ma da akuya yake bi da halin siyan rago sai ya daure da akuya falan ma tuwa fiya yayin da ya Fati sallaitu raka'ataini dan uwan shi sai ce ah, shi Ishaq kenan ah, Ahmad bin Ishaq sai ce sallaitu raka'ataini sai dai sallah raka'a biyu fa qultu sai na ce Allahumma ya, ya ubangiji na arini a kifi naumi Allah ka nuna min dan uwana a cikin bacci na fa as'aluhu an halihi in tambaye shi wani hali ya samu kanshi a lahira fa nimtu sai Ahmad bin Ishaq ce sai ne bacci alal wudu'i a bisa alola fara aitu fi manami sai na gani a cikin bacci na ka annal qiyamata qad qamat kaman ka ce kiyama ta tashi wa hashuran nasu mutane sun taru sun fito min quburihim daga cikin kaburburan su an gane ko wa hashuran nasu min quburihim mutane sun fito daga cikin kaburburan su iza aki sai ga dan uwana rakibin yana haye ala farsin akan wani doki ashhabin mai kwalliya mai gudu in garaman doki wa bai dayyana ja'ibin a nan gaba gare shi ga wasu abubuwa nan na mamaki na kwalliya ga wasu abubuwan daraja a tattare da shi fa qultu sai na ce ya aiki ya kai dan uwana ma fa'alallahu bika me Allah ya aikata da kai qala sai ce gafara li Allah ya gafarta mu fa bima sai na ce da menene ka samu wannan gafarar da Allah subhanahu wata ya maka ya aka yi ka samu wannan darajar haka da menene ka samu wannan gafara? shi kenan yake tambaye shi a cikin bacci faƙala sai ce sababu bi sababi dirhami. na samu ne saboda dalilin wani dirhami da saddaktu bihi a lamar'atin a juzin da na ba da sadaka ga wata mace tsohuwa faqiratun faƙiratin talaka fi sabilillah na yi mata dan Allah ana so duk abin da za mu yi mu rinƙa yi dan Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu Eh, mafita insha Allah. Na'am, faƙultu sai na ce ma hazihin naja'ib wayannan abubuwa kuma na kwalliya da suke gefen kafa wannan abubuwa da nake gani ga sunan an maka tanajin su menene su ƙala da haya fi duniya ya ce wannan kuma layyana ne ga su kana kallo layyar da yi ta yi a duniya ga su sun kewaye ni wallati arkabuha Awwalu wannan wannan wannan wannan wa'innan abubuwa da kake ganin su ga su abubuwan hawa to wacce zan fara hawa ɗin nan da kake gani awwalu adhiyati ita ce farkon layyata wa qultu sai nace ila aina ƙasarta. to idan ka hau wa'innan ingaraman dawakai abubuwan hawa ina zaka je qala ila aljannati yace zan tafi zuwa ga aljanna to 'yan uwa yana da kyau lallai ilalla kar mu bari a. Ah, a bar mu a baya ya kamata mu miƙe mu gabatar da ainihin mu gabatar da ainihin layya domin a cikin layya akwai alkhairi mai yawa wanda ba shi da wanda ba shi da iyaka layya ba ƙaramin abu ba ne ya kamata mu yi shi kada mu bari abinmu mu a baya domin wallahi al'azim duk wanda duk mutumin da ya saki ya koma ga Allah bai yi layya ba ko sau ɗaya a rayuwar shi to ranar alkiyama zai yi da na sanin aikata barin wani babban abin alheri saboda haka mu ne in Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana shi yasa ah, annabi ya ce man kane lahu si'a duk wanda yake da yalwa. Ba wai ya zama dole sai ka ɗora ma kanka ba ne. An gane ku? Ba ya zama dole sai ka ɗora ma kanka abin da ba ka da shi ba ne. Kuma ka ce dole dole sai ka je ka ci bashi. Tukunna ka zo ka yi mene ne? Tukunna ka zo ka yi layya. A'a, in ba ka da shi sai ka yi haƙuri. Amma idan ya zama kana da kuɗin ne amma ka rasa yadda za su su fita ko suna banki to a an baka dama za ka iya zuwa ka ci bashi kamin ka ciro su a banki amma ana solayya ka daure ka tara kuɗin ka yi shi cikin kuɗinka lallai akwai alkhairi a cikin hakan saboda haka mu dage yan uwa duk wani abin alheri kada mu bari ana barin mu a baya kuma kada mu bari Ayi babu mu wannan gaggaɓan lada da zai zo kar mu bari ya zo ya wuce mu ba tare da ainihin mun, mun same shi ba. Saboda haka ƴan uwa ba wai za mu tsawaita ba ne. Falala ne na layya muka ce za mu tattauna a kan shi. Khairul kalami maƙalla wa dalla. fiyayyen magana shi ne abin da aka yi shi ko da ɗan kaɗan ne matuƙar ya ba da ma'ana saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba da wasu ɗansu abubuwa na karatuttuka musamman akan aikin hajji domin a faɗakar da al'umma mahajjatanmu gami da yadda za su gabatar da aikin hajjinsu Allah ya tabbatar da mu akan bin sunnan Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi wa alihi sallama ya tashe mu cikin tutar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ƴan uwa mu dage mu layya kada mu bari bar mu a baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh